This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da da da kuma 60. Masu sauraronmu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 27 ga watan ɗaya na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa cutar nan mai suna zika da bata da rigakafi a yanzu haka na ci gaba da bazuwa a wasu ƙasashe. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da Malam Garba Shehu kakakin fadar gwamnatin Najeriya a kan sauyin farashin kalanzar da ake samu a Najeriya. Bayan haka Baba Yakubu maƙeri na nan tafa da labaran wasanni. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda sauyin farashin kalanzir ya shafi rayuwarku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kamar mu je ga nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran. A Najeriya 'yan ƙunar bakin wake sun kashe akalla mutum goma a garin Chibok, garin nan inda 'yan bindigar Boko Haram suka sace 'yan mata 'yan makaranta su fiye da maitan kusan shekaru biyu yanzu. Shaidu suka ce wani mahari ɗaya ta da nakiyoyi yau laraba a wani wurin duba ababen hawa yayin da wasu biyu kuma suka tarwatsa kansu a kasuwar da ke garin na Chibok. Sai dai akwai rahotanni masu karo da juna kan ko maharan maza ne ko kuma mata ne ko kuma haɗin gambeza. nan da nan dai babu wadda ya fito dauki alhakin kai harin sai dai farmakin yana da alamun aikin boko haram wacce take auna taron jama'a kamar a tashoshi ko kuma kasuwanni wajen kai har ta. Amurka da China sun amince yau Laraba cewa za su yi aiki tare domin tabbatar da ganin Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen shirin nukiliyarta. Amma shawarwarin da jigajigan ƙasashen biyu suka yi a Beijing sun nuna cewa sassan biyu ba su yarda kan irin da kuma ko za a azawa Koriya ta Arewa ta kunkumi ba, saboda gwajin makaman nukiliya da ƙasar ta yi a makonni uku da suka wuce. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda yake ganawa da takwaran aikinsa na China a Beijing, ya jaddada cewa batun Koriya ta Arewa yana da mahimmanci sosai ga mahukuntan Amurka a Washington. Amurka za ta ɗauki dukan matakai da suka wajaba na ganin ta kare jama'arta da kuma ƙawayenta, in ji Mr. Kerry a wani taro da manema labarai bayan wata ganawa da ta yi wato da ta zarce lokacin da aka ayyana za su ɗauka tun da farko. a wani muhimmin rahoto da kungiyar nan mai rajin kare hakkin bil'adama da ake kira freedom house ta wallafa yau laraba kan matsaloli da suka shafi 'yancin mutane ta ce ƙarin take-taken matsin lamba daga gwamnatoci masu salon mulkin kama karya karuwar ta'addanci da kuma koma bayan tattalin arzikin duniya sun taimaka wajen jawo koma bayan 'yancin bil'adama faɗin duniya ƙungiyar wacce ta take da cibiya na amurka ta ce an samu koma bayan yancin biladama a faɗin duniya a shekara ta 2015 ƙungiyar ta ce wannan shine karo na goma a jere da ake cigaba da samun koma baya rahoton na shekara-shekara daga kungiyar freedom house ya ce kasashe biyu a fadin duniya suna fuskantar wannan matsala adadi mafi yawa tun da aka fuskanci wannan koma bayan tattalin arziki a duniyan baki daya labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Daga ƙarshe shugaban ƙasa Barack Obama ya yi kira da a gaggauta yin magunguna da rigakafi na zazzabin Zika da a halin yanzu mutane a ƙasashen duniya daban-daban har 20 ne suka kamu da cutar. Fadar White House ta ce shugaban na Amurka ya yi taro da masu bashi shawara akan harkokin kiwon lafiya domin shawarwari akan yaduwar cutar da kuma illarta akan harkokin tattalin arziki da ci gaba a wannan yankin. Kamar yadda Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta bayyana, cutar ta zazzabin Zika ta kama mutane akalla dubu hudu waɗanda ake zargi sun kamu da cuta a ƙasar Brazil, cutar da aka da wato da ake dangantawa da jarirai da aka haifa da ƙananan kai cutar da kuma take shafar haɓaka ƙwaƙwalwa. Cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta Amurka ta gargaɗi mata masu ciki da su nisanci tattaki zuwa ƙasashen da suke fafurkar wannan cutar jami'an kiwon lafiya a jihar virginia ta nan amurka sun faɗa yau laraba cewa an tabbatar cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar sai dai sun ce jama'a su kwantar da hankalinsu cutar ba za ta bazu ba a yau laraba a wani asibiti a ƙasar denmark wani ɗan yawon buɗe ido wanda ya ziyarci ƙasashen da suke kudu da kuma tsakiyar ƙasashen da suke nahiyar amurka an tabbatar ya kamu da wannan cutar tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da kuma abokin takararta na neman jam'iyyarsu ta democrat ta tsaida su takarar shugabancin amurka ta bani sanders suna gwagwagwa a jihar iowa jiha ta farko da za ta fara zaben fidda dan takara kamar yadda a gani a sakamakon neman jin ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan a ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'ar da jami'ar quinnipiac ta gudanar ta ce sanata sanders wadda ake wato yadda ke kiran kansa dan gurguzu na jam'iyyar democrat yana da goyon bayan 'yan jam'iyyar democrat da kashi 49 cikin 100 na masu zaɓe a yar tinken da za a fara ranar litinin idan a kwatanta da sanata hillary clinton wacce ta samu kashi 20 wato 45 cikin 100 a halin da ake ci kuma hamshakin attajirin nan donald trump wanda ke kan gaba a jerin masu neman takarar shugabancin amurka jam'iyyar republican ya janye daga muhawara ta karshe da sauran abokanan takararsa saboda zargin tashar talabijin ta fox wacce za ta nuna wannan shirin musamman ma'aikacin ta yar jaridar nan maggie kelin wacce baya shiri da ita yana zargin cewa tashar ba za ta masa adalci ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Annoban nan ta cutar zika da ta bullo kwanan nan a wasu ƙasashen duniya na kawo barazana ga mata masu juna biyu da 'ya'yan da suka haifa. Sashen Hausa ya nemi ƙarin bayanin wannan cutar daga Farfesa Sarki Abba Abdulkadir na jama'ar Chicago da ke jihar Illinois. Wato, kwaya cuta ce irin dangin kamar dangin su yellow fever da kuma dengue fever dama an daɗe da ita to shine kuma yanzu ta ƙara bullowa sauro ne ke yaɗa ta kamar sauran da yake yaɗa yellow fever ne eh. ke yaɗa ita wannan zika virus din ita ma. To wace irin illa take haifarwa ga ɗan adam? To babbar illar da take yi shine ga mata masu juna biyu. shine abin da ya sa duk ma yanzu hankalin mutane ya tashi akan wannan cuta masu juna biyu mata in suka shafi da kamu da cutar to tana wa dan da yake cikin ciki illa mm. akan haife shi da abin da ake cewa microcephaly wato kamar kankanin kai saboda kwakwalwa ta cikin kan yaro ba ta haɓaka yadda ya kamata mm. yaro da kwakwalwarsa karama sai aga kan kuma karami kuma suna da matsaloli da yawa na saboda rashin kwakwalwa ba ta haɓaka ba ka za a samu matsaloli kala-kala ga rayuwar yaro. To yanzu ita wannan cuta akwai wani rigakafin ta koko akwai maganin ta? Gaskiya a halin yanzu ba wani takamaiman magani ba rigakafi. Sai dai bincike ana nan ana ta yi tukuru kuma akwai hanya na da shi wannan sauran da yake yaɗa cutar za a za a yi maganin sa ya zama na cewa akwai wani sauro yanzu da aka yi by genetic engineering ta hanyar genetic engineering eh. wanda aka sake shi cikin sauran in ya haifa sai su mutu sai kashe shi mai daukan cutar ba amma dai magana wani magani da za a sha ko kamar lamba ta rigakafi da za a yi yanzu ba a samu ba to yanzu shi wannan sauran ne yake bazuwa ko ko wanda ya kamu da cutar ne yake sanya ma wasu yawwa to wannan wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske yawanci abin da yake faruwa eh. wanda suka je kasashen da cutar take idan kamar sauro ciye suka dawo kuma garinsu daga nan kuma wani sauran ciye sai ya fara yada cutar to abin da yake damun mutane kenan ta hanyar matafiya abin ya fi yaduwa asali eh. ita a ina aka samo cutar ne eh gaskiya wannan cuta ta daɗe da shekaru aro aro don kusan tun 1947 aka fara gane ta a kuma har kasan waɗansu mu na afirka ma da akwai amma yanzu ita wannan yanzu wanda ta dawo kamar wannan annoba za a iya cewa da ta bullo eh. daga can wajejen kasashe irin su brazil daga nan ne ta bullo to yanzu dai kana gani a kasashen da ke nahiyar afirka ya zuwa yanzu su dai ba su da wannan cutai ba su da wannan cutar sai dai guri guda ɗaya tsibirin cape verde wanda yake kamar tsibiri ne daga kusanci kudu da senegal to shi wannan akwai yanzu an gani a nan amma sauran afirka dai main abin nan main continent na afirka har yanzu bata kullo ba ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah farfesa sarki abba abdulkadir kenan na jami'ar northwest da ke chicago Yayin da 'yan Najeriya ke korafi game da farashin kalanzir da aka ƙara, abokin aikina Muhammad Lalo ya tuntuɓi Malam Garba Shehu akan wannan batun sai ya ce. Wannan daga ma'aikatar nan Bekir ka ainihin kai wannan ah, Amma ina so in ce mu a nan fahimta da duk mai sayan kalanzir a ƙasar watakila ya san cewa da ya a kame shi kan farashin da aka ce an kayyace. abin nan har ɗari da hamsin ɗari da tamanin yana kira saboda haka gwamnati da gara gwamnati na janye hannunta daga cikin wannan shi a'a masu kuɗin siyo wannan kayayyaki na makamashi su shigo da shi su so da shi a farashin kasuwa ai ga an gada da da man diesel na generator wanda yake tun da aka gwamnati ta zare hannunta daga ciki mai ya sake a ƙasar nan amma farashin diesel sai matsakaici saboda haka shi kanta wannan in aka yi haƙuri aka kuma fahimci abin ciki sosai a'a kyautatawa ce a yi da talakan najeriya domin farashin dole ya sauka ya dawo ƙasa yadda zai iya cin moriyar Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawon fadar gwamnatin Najeriya. To ku kuma masu sauraro ya kuke ganin wannan sauyin na farashin kalanzar abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kai kenan amma kafin nan ku ɗan shakata da wannan waƙar. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da farko za mu fara karɓar waya daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. Tumala Ibrahim me zaka ce game da babbatan kalanzar ɗin nan? To gaskiya yanzu dai kam ana cikin wani yanayi bisa ga ganin cewa shi wannan kalanzar ɗin ya tashi kuma yawanci talakawa za ki ga da shi ne aka fi raja'a. to fatan mu dai gwamnati ta fito da wani hanya wanda zai sauƙaƙa ma talaka ya kasance an samu wannan kanzir din a farashin da yake baya kuma ya kasance an ji an ƙara farashin ga baki ɗaya ba kuma har yanzu ba mu da dazuzzuka ya kamata a ce dazuzzukan da muke da su a ƙara faɗaɗa su a kuma ci gaba da shuke-shuken ah, bishiyu saboda yanzu za a koma raja'a ga itatuwa ne ga baki ɗaya tun da kalanzir din ya yi arha. To madalla Malam Ibrahim daga Kaduna mun gode har yanzu dai daga jihar Kaduna a Zaria mun samu wani kira. To Assalamu alaikum. na Musa daga garin Kwangila memba a kungiyar Taska. To Malam Musa. Wato ra'ayina na goyi bayan haka inda a ce gwamnati za ta cire gaba ɗaya tallafin ma har da na fetur. To da mm. abin ya fi daidai. saboda gaskiyar magana ku duba gas ku gani tunda gwamnati ta cire tallafin gas hmm. gashi nan ko da yaushe ana samun sa in ai gwamnati abin da za ta yi la'akari da shi shine za ta duba abin da ba zai cutar da 'yan abin ga ba zai cutar da su a 'yan Najeriya ba. Hmm. So da haka muni a ra'ayina na goyi bayan a cire tallafin kalanzir da kuma tallafin fetur. To madalla Malam Musa daga Zaria mun gode da wannan gudunmuwa yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Assalamu eh, alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana? Ina magana da Ibrahim daga Ibrahim daga Gwagwalada Abuja. To Malam Ibrahim me zaka ce game da batun kalanzar? To alhaji dai ina ma wannan gwamnati fatan alkai Allah ya sa abubuwa su daidaita kasar nan kai fatan da zai na wannan gwamnati. Mm. to ya kake ganin eh. sauyin yake shafuwar rayuwa al'umma rayuwa al'umma da ya hakikanin gaskiya yanayin da ake ciki a yanzu na mara cewa komai amma allah ya sa talaka to malam ibrahim daga abuja ga dukkan alamu layin ka ya goce yanzu kuma bari mu je jihar taraba salamu alaikum wane ne daga jihar taraba To ga dukkan alamu shi ma layin na Taraba ya goce amma muna da sauran lokaci masu sauraro za ku iya kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Akan ya kuke ganin sauyin farashin kalanzir da ake samu ko kuma Najeriya take fama da shi yanzu haka wanda wasu mutane suke ta korafi a kai yaya yake shafar rayuwarku. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar kuma yadda shi mai magana da yawun gwamnatin shugaban kasa ya yi magana cewa an yi ne don a ba wasu dama su shigo su sanya hannun jari mun samu wani kira kuma yanzu haka daga taraba salamu alaikum waye daga taraba lafiya kalau ina gajiya da wa muke magana suna magana da maji malam ali alaskaraman hukumar artokola yar taraba nigeria wannan duk makarkashiya ne na yan adawa mm. bangaren Niger da yanzu mai kawai zai saka na zai mai tsada ba sa bukatan shugaba Buhari ya ci gaba da gwada mu. Mm, me yasa ka ce haka? Eh? Ya aka yi kasan makarkashiya ce? Eh, da lokacin da shugaba na kan yake mulki wannan abubuwan duk ba su faru amma yanzu gaskiya ta dawo shi yasa ake yi wannan makarkashiya to madalla malam alimin gode daga taraba yanzu kuma bari mu je inugu Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Ɗanladi mai shayin gwargusan tsamiya kofar yamma. To Malam Ɗanladi me zaka ce game da farashin kalanzir musamman ma dai ta nan ku yankin ku na inugu. Tsakani da Allah gaskiya ba daɗi. Mm. Dan muna so da abin da muke so gaskiya. To Malam Ɗanladi dai mun so mu ji ansa tambayar ka ko kuma gudunmuwarka amma layin ka ya katse mun samu wani kiran daga Filato. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne daga Filato? To mai magana daga karamar hukumar wase a jihar Filato. Hmm. Sunana Abdurrahman Amwase Amwase mazaunin karamar hukumar wase da ke anguwan ɗanburan gidan tafi da Yuli. a ah, masha Allah wannan maudu'in da kuka bayar har ga Allah talakawa suna cikin wani hali na rashi musamman ma marasa karfi a cire tallafin nan kwata-kwata shine zai kawo ga adalci da kuma yadda kasuwa zai tafi ya gudana yadda za a more a cikin rayuwa ba yadda mutane za su kasance a tagayyare ba to madalla malam abdulrahman daga plateau mun gode yanzu kuma bari mu je maiduguri Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Alhaji Bukar na daga Maiduguri. To Alhaji Bukar me ka ce game da batunmu na yau? Mun fi a cire tallafin kalanzir din ba mu samu wani sawa ne ba. Ka ce ba ku san amfanin tallafin kalanzir din ba? Mm, ba mu zari ba gara an cire mu talakawa shi mun samu. Na'am to ya kake gani yanzu wannan sauyin farashin yake ɗayan shafar rayuwa al'umma? Wallahi kuna shan wahala kai. To Malam Bakar daga Maiduguri mun gode da gudunmuwarka yanzu kuma za mu je Taraba. Ehm, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Muna magana da Umar Faruk Ismaila ne a mai samari karamar hukumar Sardauna. To Malam Umar me zaka ce game da wannan batun a gurguje idan lokacin mu ya kawo jiki? To ni ina ganin batun kanan zubin nan a dama ba ma samun ka da Saudi. Eh. don haka in za a ƙara kudi mu shi da sauri ina gani ba laifin ƙarin kuɗi ne. To Malam Umar daga Taraba mun gode da gudunmuwarka a nan kuma muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu sai kuma guban Allah kai mu sake baku damai. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar gini ta ba najeriya gashi da ci ɗaya mai ban haushi a wasan rukunin si a gasar cin kofin afirka ta 'yan wasan cikin gida wato chan da farko najeriya ita ce ta ɗere a saman rukunin sin da maki hudu a yayin da ita kuma kasar gini take da maki biyu amma a wasan jiya talata ne al'amura suka canza makin kasar gini ya haura zuwa biyar sannan a ɗaya wasan na rukunin si kuma tunisia ta lallasa kasar nijar da ci hudu da nema wanda ya kai makin tunisia biyar kamar yadda wani mawaki ke faɗi najeriya da nijar daidai suke ko shakka babu a rukunin si na gasar chan ta bana najeriya da kasar nijar sun yi anko kuma tuni dukkaninsu suka isa gida Kungiyar Leicester City ta kasar Ingila wacce take sama a teburin Premier League tana neman dan wasan Najeriya Ahmed Musa duk da cewar kungiyarsa ta CSKA Moscow ta kiyarda da farashin farko da kungiyar ta Ingila ta taya shi. Kungiyar wasansa ta Rasha da ta kiyarda da kuɗi fan miliyan goma sha biyar da dubu ɗari ɗaya da Leicester ta ce za ta biya akan dan wasan tana mai cewa fan miliyan goma sha takwas da dubu ɗari tara ne take bukata. An baiwa Leicester City zuwa ranar farko ga watan Fabrairu lokacin da ake rufe saye da sayarwar 'yan wasa da ta yi ƙarin kuɗi akan ɗan wasan. Ahmed Musa ya ci kwallaye tara a tsohuwar kungiyarsa ta Vivi Venlo a wasanni 29 a yayin da ya ci wa ƙasarsa ta Najeriya ƙwallaye ɗaya a wasanni 56. dan wasan ghana kuma mai wasa a ac milan kevin prince boateng ya ce kaɗan ya rage masa da ya hannun riga da wasan ƙwallon kafa sabili da dakatarwa da tsohon ƙungiyarsa ta shaka ofo ta mai a cikin watan mayun bara dan wasan mai shekaru 29 ya yi gwagwarmaya wurin ƙulla yarjejeniya da al ittihad jeddah ta ƙasar saudi arabia da kuma sporting lisbon sai gashi a cikin wannan watan janairu ya dawo da wasansa a babban ƙungiya ta ac milan kevin boateng da ya ce shaka ofo ta ci sa saboda ta gaza bayyana masa da ƙaban laifin da ya yi yi duk da irin makudan kuɗi da ta kashe a kansa a mako ta ajiye shi sai dai ya nuna farin cikinsa da dawowa kan filin wasa a ƙungiyar da daman can yake so inda yake kwatanta AC Milan tamkar gida ya je. mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana wato gfa george efirye ya tabbatar da cewa hukumar ta zuba ido akan wasu 'yan wasan ghana guda biyu masu wasan su a kasar spain da suka hada da thomas party mai shekaru 20 da ke wasa a atletico madrid da kuma inaki william dan ghana amma haifafen kasar spain 'yan wasan biyu suna wasan nasu ne a lake din kasar spain wato la liga thomas party mai shekaru 20 jaridun kasar ta spain ne suna bugu labaransa a cikin wannan lokaci kuma wasa da yake wa atletico madrid a wannan kakar wasa yana burgewa shiko shi idaki william dan wasan gaba ne a atletico bilbao ya zura kwallaye goma a wannan kakar wasan kuma ya bayyana sha'awarsa akan ta yi da hukumar gfa ta mai da yawa gana black stars wasa kuma yana kokari ya ga kakar wasa na wannan shekarar ta zo karshe don ya canza sheka ya zo ya yi wa gane wasa ga shari murar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka demokradiyya na da mahimmanci dangane da ci gaban afirka nan gaba to sai dai idan har demokradiyya za ta kafu ta samu tushe tare da yaduwa dole ne a cika wasu sharuɗa mafi mahimmanci cikin sharuɗan shine gudanar da zaɓe mai adalci da inganci cikin walwala waɗannan abubuwa ba za su faru ba idan jama'a masu kada ƙuri'a ba su da fahimta ko ilimin muhimman batutuwa. ko kuma ana hana su ganawa ko yin gangami tare da 'yan takara da suke so. Wato a nan ana nufin 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin aikin jarida da kuma 'yancin gudanar da tarurruka waɗannan ɓangarorin da sai idan akwai su za a iya gudanar da zaɓe tsakani da Allah kuma sai akwai su ɗin ne demokradiyya za ta zauna. dalili kenan da ya sa amurka ta damu da taɓarɓarewar yanayin zaɓe a ƙasar uganda yayin da ake shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu ranar 18 ga watan fabrairu ɗin shekarar 2016 'yan takara takwas ne ke neman shugabancin ƙasar da suka hada da shugaba mai ci na yanzu yawari museveni wanda ya fara kama mulkin ƙasar a shekarar 1986 amma sai a shekarar 1996 aka zaɓe shi yanzu yana neman shugabanci karo na biyar kenan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce a wannan yaƙin neman zaɓe da ake yi a uganda ana musgunawa 'yan jarida da suka hada da yi masu barazana da jan kunnonsu cewa za su ɗanɗana kuɗarsu idan sun ba da rahotanni da ba su yi wa gwamnatin kasar daɗi ba haka gwamnati tana zarewa 'yan jarida masu zaman kansu da ƙungiyoyin al'umma idanu tana yin amfani da 'yan sanda tana tarwatsa tarukansu tare da kame mutane da ba sa kan ka'ida tare da lakaɗa masu kashi da yin amfani da jami'an tsaro kawo yanzu aƙalla mataimakin wani ɗan adawa christopher aine ya ɓace saboda ɗorewar uganda da ma al'ummar ƙasar dole ne waɗannan zaɓuka da ke gabatowa su kacince an yi su cikin adalci kuma ba tare da magudi ba amurka ta yi amanna cewa kafin irin waɗannan zaɓuka su faru wajibi ne duk ɗan uganda ya samu damar samun 'yancin gudanar da taruka cikin lumana ya bayyana ra'ayinsa ya kuma jefa ƙuri'a ba tare da musgunawa ba ko tsangwama kamata yi kuma kafofin gwamnati da jami'an tsaro su zama 'yan ba ruwanmu suna kare haƙƙin mutane tare da ba kowace jam'iyya kariya daidai gwargwado in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ƙara da cewa muna kiran gwamnati da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa da su tabbatar da zaman lafiya da yin zaɓuka masu inganci a bayyane. Sharhin murya Amurka kenan da ya bani ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. a najeriya yan kunar bakin wake sun kashe akalla mutum goma a garin chibok garin nan da yan bindigar boko haram suka sace yan mata yan makaranta su fiye da mai tan kusan shekaru biyu yanzu shaidu suka ce wani mahari ɗaya ta da nakiyoyi yau laraba a wani wurin duba ababen hawa yayin da wasu biyu kuma suka tarwatsa kansu a kasuwar da ke garin na chibok amurka da china sun amince yau laraba cewa za su yi aiki tare domin tabbatar da ganin koriya ta arewa ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar ta amma shawarwarin da jigajigan kasashen biyu suka yi a beijing ya nuna cewa sassan biyu ba su yadda kan iri da kuma ko a aza koriya ta arewa takunkumi saboda gujin makamin nukiliya da ƙasar ta yi makonni uku da suka wuce. a wani muhimmin rahoto da kungiyar kare hakkin bil'adama da ake kira freedom house ta wallafa yau da araba kan matsaloli da suka shafi 'yancin mutane ta ce ƙarin take-taken matsin lamba daga gwamnatoci masu salon mulkin kama karya karuwar ta'addanci a duniya da kuma koma bayan tattalin arziki sun taimaka wajen jawo koma bayan 'yancin bil'adama a faɗin duniya baki ɗaya ƙungiyar wacce take da cibiya na amurka ta ce an samu koma bayan 'yancin bil'adama a faɗin duniya a shekara ta 2015 Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Ms. Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau Mr. Rashad. Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.